kashi na uku na bayani akan a'immatul jarh wa ta'dil fil qarn ar-rabi' al-hijri limaman jarh wa ta'dil a karni na hudu na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'ana daga kan shekara ta 300 kenan akwai al-imam an-nasa'i zakariya bin yahya as-saji al-imam muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimah imam al-a'imma akwai al-imam Abu Ja'far Muhammad ibn Amr al-Uqayli sai kuma al Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi sai al-imam Abu abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Uqda sai kuma al Muhammad ibn Hibban al-Busti sai kuma ibn Abi al-Turjani sannan sai Abu Abdullah sorry abu Ahmad al-hakim al-hakim al-kabir al-naysabi al-ma'ruf bil hakim al-kabir sai kuma al-imam ibn shahin shine malam umar bin ahmad bin usman akwai kuma al-imamu abul hasani ali bin umara ad-darqutni darqutni al-imamu darqutni sannan sai al-imamu al-azdi abul fath muhammad bin al-husayn wadannan mutum goma sha biyu. su ne lissafa a matsayin a'immatu al-jarh wa ta'dil fi al zai bi mana su ɗaya bayan ɗaya ya tsokaci a kan mutum na farko shine an sa'i, haka ake karanta shi da fataha akan nunun an sa'i. nisba zuwa ga wani gari mai suna nasa haka sunan gari kamar da ake cewa fasa da kuma nasa garuruwa ne a can ƙasar khurasana al'imamu. imamu ah, yaqutun al-hamawi a cikin littafin mu'jamul buldan ya bada labarin cewa garin an taba kawo musu wani farmaki ne sai gaba ɗaya maza suka gudu suka ban mata shi ake su musu nasa wato garin mata zalla misali watakila in ya tabbata ko eh, dan wannan ya fi kama da tatsuniya ba garin laraba ba ne ba sannan kuma a ah, ana iya yin zuwa a ce nasawi ana yi cewa kuma nasa'i kamar da ake cewa wancan fasawi mun wuce yakubu ibn sufyana al-fasawi to al abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn sinan eh, ibn bahar ibn dinar al-khurasani al an haife shi a hijira da shekara 215 sannan ya rasu hijirar shekara ɗari uku da uku ya rayu shekara tamanin da takwas ya shiga ta da tara na fata mun gani sunan shi kenan ahmad ɗan shu'aibu shu'aibu ɗan sinan sinan ɗan bahar baharu ɗan dina eh al-khurasani طلب العلم في سباه الامام النسائي يكوي علمي تين yana yaro وبدا رحلته العلميه wa huwa ibn ashara sana ya fara neman ilimi tun yana dan shekara 15 a 230 kin wa wasala fi rihlatihi hatta qafa qurasana haka ya dinga wato ya wace ya wace neman ilimi har sai da ya kewaye kasarsu ta Khurasan bayan ita kuma wal Hijaz da kuma kasashen Makka da Madina wa Misr da kasan Misra wal Iraq da kuma su Bagadaza da Kufa da Basra wal da kuma al sune kasashen da ke wato tsakankanin Furat da Dijla din wa Shama haka nan kuma kasar Sham dimashku da Hims da da da, makamantansu wa da kuma garuruwan da suke bakin iyaka su ake cewa ma thughur aka ce as shine wato wani dan guji a jikin katanga ko danni ana cewa as da nuni zuwa ga garuruwa waɗanda suke daga su sai ƙasashen kafirai kamar su ne iyakar ƙasashen musulmi kamar su ne window wanda za a iya shiga ƙasashen musulmi daga wurin kafirai inda ake zuwa a aje jami'an sojoji don yin gadi kamar yadda yanzu ake da su a iyakokin ƙasashe immigration da makamantan suna gadin fago mashiga inda ake shiga da fita ƙasashe da akwai ƙasashen da ake musu wannan ta'abirin irin su misisa da ire-irensu wanda suke tsakanin ƙasashen musulmai da kasashen rumawa misisa a mimbaj da ire su. to waɗannan garuruwan su ma yayi yawa cikin su wajen neman ilimi wastawtana misra bi ziqaqil qanadil sannan yazo zauna ya zauna misra ya mai ta garin su ya zauna a wani kauye mai suna ziqaqul qanadil wa kana lin nasa'i ilmun ghazirun wa ma'rifatun wasi'atun fil hadith war rijal al Nisa'i nasa'i yana da ilimi mai tsoka da karatu mai faɗi a cikin ilimin hadisi da sanin mazaji ya qulu daraqutni daraqutni yake cewa kana afqaha mashayikhi misr fi asli zamanin da yake rayuwa yafi dukkanin mutanen ƙasar misra ilimi wa a'lamuhum bil hadisi war rijali yafi sanin hadisi da mazaji وقال الحافظ الذهبي ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من an كان a kan shekara ta 300 din nan babu mutumin da ya kai nasa'i karfin hadda hadisi a wannan zamanin wa huwa wannan magana jama'a daga zahiri yace kwazo da ilimin sanin illa da hadisi to nasa'i yafi muslim wa min abi dauda yafi abu dauda wa min abi isa ya fi tirmidhi wa huwa jarin fi midmar al-bukhari wa abi zur'a sai dai kace ka gwara shi an su bukhari ne wajen kwanduwar ilimi da sabu zur'a wannan shahadar zahiri ce da ba babu shakka imamu nasai babban malami littafan shi da ayyukan shi suna nuni zuwa ga haka sunan al-kabir wanda ake cewa sunan al-kubra al mujtaba wanda dalibinsa a ibnu as-sunni ya tarere littafin shi amalul yawmi wal layla littafin musnadu ali khasa'isu ali da ire-iren littafai waɗannan da ya rubuta haka kuma addu'a wal matuki da kuma su'alat waɗanda ya amsa wa ɗalibai duka suna nuni zuwa ga haɗin iliminsa da sanin illa da kuma sanin fiqhun hadisi babu shakka akan wannan wannan sa'i kana min kibari a'immatul jarh wa ta'dil al-imam an-nasa'i na daga cikin manyan limaman al-jarh wa ta'dil zakarahu az-zahabi fi dhikri man yu'tamadu qawluhu fi al-jarh wa ta'dil da ya ambace shi cikin jirangiyar mutanen da ake karban maganganun su a jarh wa ta'dil walahu iddatu kutubin fi hadha al yana da littafai da dama a wannan fage ومنها daga ciki akwai kitabud du'afa wal matrukin haka juz'i guda kamar girman bulugul maram yana nan anan sama da kawo zaka ga shi kankani haka amma mai fa'ida kwarai da gaske eh lissafi ne kwata kwata bai kai shafi 400 ba eh, shafi 300 da wani abu wa yu'addu an-nasa'i min al-mutashaddidin fil jarh ana kirga imamu an-nasa'i daga cikin masu zafi wajen jarrah mazaji qala ibn qahir sa'altu sa'ad ibn ali az-zanjani ar-rajul fa wasaqahu na tambayi malam sa'ad ibn ali az-zanjani game da wani mutum sai ce mutumin kirki ne fa qultu sai nace qabba afahun nasai to amma fa nasai ya rurata tashi. fa qala ya bunay inna li abi abdurrahman shartan fi rijali ashadd min shart al-bukhari wa muslim yace kai tsaya kaji shi fa nasai yana da sharadi mai tsanani fiye da sharadin bukhari da muslim ba Ya yaqulu dhahabi dhahabi yake cewa sadaqa yace a dike akan wannan magana yace gaskiya ne fa innahu layyana jama'atan min sahihayyi al-bukhari wa muslim ya soki wasu mazaje da dama daga cikin mazajen Bukhari da Muslim in kana son kaga wannan dalla dalla sai kuma muqaddimah Fathul Bari ta Sari zaka ga inda Ibn Hajar ya ta kawo maganganun inda yake magana akan mazaje waɗanda aka soke su a cikin Bukhari da Muslim da wuya ka tsallaka ɗaya biyu uku baka ji maganar Nasa'i cewa wanda afa hun Nasa'i wala yana hun Nasa'i wa qala Nasa'i laysa bi thiqa zan yi tunaka wannan misali wannan hudbatu ibnu Khalid al-Qais wanda malamin bukhari ne da muslim da abu dauda hikatun ne minat hikat bayyanahu abu abu abdurrahman an-nasai suna nan da yawa haka burjik ire-iren su wanda ya layyana su ga mutum ne mai tsanani wani riko Allah kuma mutum ne a irin wannan tsananin da yake da shi a hadisi kuma sai zama yakan ruwaito a cikin littafan nashi hadisan waɗanda ba a haɗu a kan. raunata su ba a cikin sunan din shi bai kawo hadisin su amma ba wai dan yayi da abin da ke cikin riwayar su ba sai dan ya fitan maka da abin da ake fitarwa na fiqh sannan kuma zaka ga ya biyo da bayani akan illa din cewa wannan hadisi akwai illa kaza wani ya rawaito shi da sura kaza wani ya kawo shi mursalan irin maganganun da da dai zaka ga ga sunan yana yi da yawa a cikin hadisai na'am eh hudasari eh hadisi sari da yake cewa kuskure huda huda sari shine abin da aka samu a rubuce a asalin kofin rubuta na ibn hajar huda ba hadi ba kuma akwai bambancin fasara domin asari mai tafiya cikin dare me yake bukata shari'a yake bukata sanin hanya to sanin hanya huda shine wato alama da tuna maka hanya kama ce hanya tana da sign sign da za ka gane wancan kuma hadi to shi kuma ba tafarki ne na hanya da kake gani haka tafarki ne na tunani ko na kalsa ko na al'ada ko ɗabi'a shine wancan hadi hadi sadi duk da ya shahara haka ake faɗa haka ake bugawa amma dai gaskiya kuskure ne tunda ba haka ya faɗa ba in kuma haka ya faɗa shi ma yana taji ina ta mun gano wallahu a'lam ah. Imam nasai yana da kissoshi sanannu a tarihin sa waɗanda sun labarin su ya ya yaɗu sosai irin kamar misali kasancewa shi eh, eh, attajiri ne mai wadata yana da gidan kaji kullun sai an yanka mai zakara yana kiwon su ne na musamman yana cin nama sosai haka aka ce yana da gaskiya ku suka ta tarihi haka ba ba miskin malami ne <laughs> eh Eh, sannan matan shi hudu eh, yana da kuma bayi ma ƴan mata bayi waɗanda suke sadaka da su da aka babban mutum ne da ma ba wai idan kake tunanin irin wannan ustazan masu jiran na annabi ba eh, akwai wani malamin shi al-harith miskin wanda shi kuma shi kuma malami ne mai gudun duniya sosai in in ya ganka da kyakkyawan shiga ma ba zai gaisa da kai ba na sai kuma ka yake shiga kamar attajiri irin shiga su ta da a sa alkyabba a yi irin wannan rawanin da Larabawa suke yi haka da sauransu da ya je makarantar sai ya ce wannan ba zan ba shi hadisi ba ya fita ce alga ta malam ai ɗalibi ne ce ina wannan ya shiga sarakuna ce ba shiga ba shiga almajirai ba ce da ka sai zama in ya zo makarantar sai zai zauna a waje yana jiyo muryar karatun za ka ga a cikin littafin shi a sunan al sai duka yana cewa ƙala. wani qala al-haris lil miskin baya cewa haddathana saboda haris bai da bashi hadisi ba sai ce qala al-haris al-miskin da haka ya rubuta hadisi sai kuma suka sake samu wata matsala da Ahmad ibn Salih al-Misri to wannan kuma sai suka yi barambar Ahmad ibn Salih al-Misri shi ma ya kore shi saboda ya mushi wata tambaya da yake ganin kamar rinji shi kuma ya fushi ya tafi da yake kawai sai ya jarraha shi ya ce mutumin banza ne to ba a karɓi wannan jarhin daga gare shi ba sai kuma rigingimin da suka faru tsakanin shi da nawasi tunda kamar yadda zai ya faɗa ya ce yana da tashayyu'i wanda ya tsaya iya daidai sukan abokan rigiman abokan rigiman Ali su Muawiya yana zage su ya ci an ce shi ke to daidai kasar ya bar kasar Misra a watan Zulqa'ada na shekara ta 312 sai tafi eh, zai je aikin haji da daga misira kuma zaka je aikin haji sai ka ratsa sham jeje sai suka ce ka rubuta littafi akan khasa'isu ali amma baka yi akan abubakar da umar ba yace eh gaskiya ne na zo na ga mutane suna tsinewa aliyu ne suna cin mutuncin shi shi yasa na rubuta khasa'is din shi dan asali abubakar da umar kuwa a yanzu ba sa bukatar wannan ba wanda yake zagin shi yace to muawiya fa yace to muawiya me zan faɗa akan shi in dai ba in ce annabi ya ce la ashba Allahu batana hadisin sai muslim shi wannan shine falalar shi kawai muawiya kamar yadda ibn hajar yake fada babu wani hadisi ingantacce kwaya daya na falalar shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ga al-imam al-bukhari da yazo eh, ibn hajar ne yake fada babu bukhari ko bukhari da yazo a cikin kitabul manaqib sai ya ce babu zikri muawiya bai ce babu manaqib ko fadli muawiya ibn hajar da yazo a cikin sharhi sai yake cewa wannan ya daga cikin fiqhun bukhari saboda malamin shi Ishaq dan Rawiya ne yake cewa babu wani hadisi da ya inganta akan falalar Muawiya kamar yadda Ibn Jawzi ya kawo a cikin al-mawdu'at bayan ya rawaita hadisai da dama da nawasi suka kirkira da jahilan ahli sunna dan kawo falalar Muawiya da ya gama rawaita su shi Ibn Jawzi sai ruwaito wannan magana daga Ishaq dan Rawiya cewa ya ce ai babu hadisi da ya inganta akan haka da haka da Bukhari sai ce babu zikri Muawiya sai kawo wannan hadisi na cewa Muawiya yana yin sallar sallar wutiri raka'a daya aka ga ibnu abbas sai ya ce kyale shi fa innahu faqihun to kaga bukhari bai samu wani abu kai tsaye ba amma ya amfani da wannan yayi ma ɗan shi'a goran cewa to ga wani ɗan shi'a shine ibnu abbas ya yi da ilimin muawiya amma dai maganar hadisi da za a ce annabi ya faɗi kaza akan wani annabi ya faɗi kaza akan wani shi bai da wannan falalar shi bata kawai nan bare ya daga cikin tulaka ne bai daga cikin as-sabiqun al-awwal sai kuma wancan hadisin dake cikin muslim da manzo Allah sallallahu alaihi ya aika a je a kira shi zai rubutu sai aka ja katar da shi yana cin abinci ce a ce ina nan zuwa sai na gama cin abinci dama kamar da tafi ya faɗa cewa mutum ne mai cin abinci mu'awiyin ne yana cin abinci da ka san irin dauraron sa haka yake cin abinci ba kankana abinci yake ci isa yi kiba har zai iya hudu ba tsaye ya gaji ga manzo Allah sai manzo Allah yake cewa kada Allah ya kai kushi to su shi a gani suke wannan adda ce ta kama shi sa baya kushi da yake cin abinci da yawa wallahu a'lam al-imam az-zahabi anan sai ta aliki yake cewa to wannan fa falala ce ma to ma cikin din muslim din manzo Allah yake cewa ya Allah na roƙe ka in ne fushi na tsinewa mutum kamar mai da ta na sa mushi albarka ne ko mun gani ta imamun nasa'i da ya faɗi wannan magana a cikin masallaci a ƙasar dimashka sai wuri ya rude da da zage-zage da ihu da tunda nasibawa ne aka yi ta turere ne har aka matse shi aka matse shi kirje shi ya danne da bango daga baya dai aka fitar da shi suna so su kashe shi aka yace aka a kai shi makka yana so ya isa makka ne so aka kama hanyar da isa makka ba ya cika a garin ramla wanda ke cikin kasar falastin ta yanzu wannan labari ne tabbataci jama'a babu yadda za a kare shi saboda wasu kokarin kare su mu'awiyar da sauransu suna so su dinga kare ta wannan labarin gaskiya ba zai ita ba tsakani da Allah magana adalci shine eh da gaske nawasib da ma sune jahilan ahlus sunna asalin nawasib ke jahilai masu kokarin kare sahabbai ba da gaskiya ba da jahilci sune suka na nawasib to sune suke wannan ta'annata amma idan ɗan shi'a suka zo su suna mana duka kudin gore ne duka mu dinnan da ake cewa ahlus sunna ko salafiya ko kama tun daga kansu zahabi da su ibnu hajirin da su ibn kathirin da su imamu ahmad ibn hanbal duk waɗannan abun yan shi'a na wasu gani amma sharri ne wannan zalunci nasu ba wasu mutane ne sanannu daban da ahlus sunna wannan ya daga cikin kissa tabbatacciya wanda shine sanadiyar rasuwarsa a wata riwaya an ce har sai da ya ruga da gudu suka bi shi har ya tuntube dan yatsan shi ta jini wallahu ta'ala a'lam al-imamu an-nasa'i Eh, ya rayu rayuwa wajen shekara 80 kamar da muka ji a eh, shekara 88 ya shiga ta da tara yace ah, wa yaqulu ah, wa qad wasafahu ibn hajar bitta ta'annut ibn hajar al-asqalani ya siffanta shi da cewa yana da ta'annut fi iddati tarajima fi muqaddimati fathul bari a tarjama daban-daban a muqaddiman fathul bari wa yaqulu adh-dhahabi fi tarjamati harith al-a'war yazo zo al-harith al'awar awar ji zahabi a cikin mizan da ita da yake cewa wan nasa'i ma'a ta'annutihi fi rijali faqad ihtajja bihi wa qawwa amrahu nasa'i duk da ta'annutin sa to yayi hujja da harith bin al kuma ya karfafa al'amarin sa wakila aidan innahu ishtarata an yakhruja an yukhrija min kulli man lam yujma ala tarki ya sa sharadin cewa zai da hadisin duk wani wanda ba a yi ijma'i akan watsi da shi ba wa bil jumla fa kitabu sunan lin nasa'i asahhu min kutubi sunan al ukhra littafin sunan na imamu nasa'i ya fi sauran inganci sai dai wannan magana akwai ta baba akan tana buƙatar dalilai dalla dalla eh domin sunan abi dawud yana gaba da sauran banda inganci kadai ana lura da ulul isnad ana lura da ulul sanad wajen girmama su da kai su kusa sunan abi dawud galibin asanirin da ke cikinsa irin na bukhari da muslim domin sun haɗa malamai da yawa da bukhari da haka za ka ga irin tarjamar ɗaya ce sunanin nasa'i tunda nasa'i ya yi ta'akhuri wajen rasuwa sai zama yana da nuzuli a wajen isnadojin shi irin waɗancan sannan kuma galibin abubuwan da ya fitar waɗancan sun fitar da su to faɗan cewa kawai eh, sunanin nasa'i na gaba da abu dawuda da tirmizi waɗannan biyu musamman yana buƙatar bincike na musamman kafin a tantance wannan magana yana buƙatar bincike na musamman da ya mukarana a kansu amma babu shakka suna gaba da littafin ah, al-qazwini shine ah, abubakar ibn majah rahimahumullahu ajma'in وقال ابن رشيد innahu أبدأ أبدأ الكتب المصنفة في السنن تصنيفا ya fi kowanne daga cikin tafan da aka yi su da sunan as-sunan ya fi kowanne kyan rubutu wa ahsanuha tawsifan yafi kowanne tsari wa huwa jami'un baina tariqai al-bukhari wa muslim ya hada irin hanyar bukhari da muslim ma'a haddin kabirin min bayanin ilal da kuma rabo mai tsoka wajen bayani akan illoli yana kawo tarajimu irin nasu bukhari da muslim yana kuma ya dara su kuma akan bayani akan illa sai malam yace saniyan asaji shine malam ah, zakariya bin yahya bin abdurrahman ibnu bahar ibnu adi uh, abdubbi albasari assaji wanda ya rasu jihar shekara 307 talaba da ilma wa rahala ila al-kufati wa misra wal hijaz ya koyi ilimi yayi tafiya zuwa kasar kufa daga garinsu na basra da kasar misra da kasar hijaz kana min kibari a'immatul hadisi wal wannaka ana lissafa shi daga cikin manyan malaman hadisi da na naqli يقول الحافظ الذهبي الإمام الحافظ محدث البصر هكذا يمشي كراري أسكن تركة الهفاظ وقال ابن السبكي يتي كان من الأئمة الثقات أسكن طبقات الشافعية وذكره الذهبي في كتابه ذكر من يؤتمد قوله في الذهب والتعذيب يقول ابن أبي هاتم ابن أبي هاتم يتي ثقة أمن تتشيني يعرف الحديث والفقه يا سن حديث يا سن فقه Walahu وله مؤلفات حسان في الرجال واختلاف wa واحكام القران yayi da tafi masu kyau akan ilmun rijal saɓanin malamai da kuma ahkamul qur'an wato irin tafsiri na fitar da hukuncin kunci wasaji kana muta'annitan da tad'if rijal shi ma dan uwan dayan ne yana da ta'annuci wajen raunata mazaje faqad kana yatakallamu alaihim bi a basita jiddan yana yin magana akan abubuwa masu sauki kware da gaske qala fi ibrahim ibn al-munzir yace balagani anna ahmad kana yatakallamu fi wa yadhmu wa kana qadima ila ibn abi duad qasidan al-madina indahu manakir ibn abi ya iske iske ni cewa Ahmad ɗan Hanbali yana sukarsa yana zarginsa. me laifin da yayi da nake gani ya kamata a zarge shi labari ya iske ni cewa ya taba kama hanya za shi Madina ya yada zango akan a wajen Alƙali Ibn Abi Dawud ana fadan du'a din wannan alkalin nan shugaban tafarkin yan alhaqu bil Qur'an to mujarradin ziyararsa kawai da aka ji labarin yayi shi kaga ai akwai ah, ta'annuci a cikin wannan wasu wa qarsara al-hafid ibn hajr في عدة مواضع من هدي الساري أن الساج من هدى الساري أن الساجي تكلم في جماعة بلا مستند أشكي هدى الساري ابن عجر يا أم an samu ainihin wato yahya saji yayi magana akan wasu mutane daga cikin mazajen bukhari waɗanda ba da hujja kamar al-ja'd bin ya ce saboda maliku ya kirewa daga gare shi kaman ga sunan ya faɗi wasu ma a ƙasa Ismail ibn Ibrahim ibn Uqba Ja'far ibn Iyas Humayd ibn al-Aswad ibn Abi al-Aswad Sa'id ibn Abi Hilal Al-Qasim ibn Malik wa ghayruhum kathirun waɗannan sikatu amma kawai ya saki baki a kansu wala hu kitabu du'afa kama zakarahu ibn Khair fi firsati ibnu khair a cikin firsati ya ambaci littafin shi suna kitabu du'afa sai dai littafin wa huwa la yazalu fi hayyidil mafqud hayin da ba a ba sai dai akan samu maganganun da wasu malamai suka riga suka ciro daga ciki suna cewa qala saji qala saji wa kana hadha alkitabu mawdi'a inayatin inda kulli man allafa fi du'afa wannan littafi ya samu kulawa da muhimmantarwa a wurin duk wani da ya rubutu akan addu'a mithlu al-azdi wa ghayru kaman al-azdi da wani sa yaqulu al-hafiz ibn hajr fi tarjamati kulli min isma'il ibn ibrahima wal bin ibn ibrahima an al-azdi tabi'a sajiya fi tadhibima ya abata yace al-azdi ya bisawu al-imam as-saji ne a wajen raunata waɗannan malamai waɗanda suke cikin mazajen bukhari wala hun kitabun akharu fi ilal al-hadith sai malami na gaba shine Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ibn Mughira ibn Salih ibn Bakri eh wanda yake lakabi da Imamul A'imma malamin malamai saboda ya yaye gwarazan malamai wasu malamai guda hudu zarata wanda aka ji labarin su a duniya akwai al-Imam Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab wanda aka fi sani da As-Sakati Abu Muhammad ne Sakati akwai abubakar ahmad ibn ishaqa abbaba'i wanda wannan ne zaka iya shi shine halifan shi kuma gani haka za ki kira shi khalifatu ibn huzaimata fil fatwa sannan akwai wanda ake ce mishi ibn abi usmana abubakar ibn abi Usman, sannan akwai yahya ibn mansur abu muhammad yahya ibn mansur al-khurasani wanda yana daga cikin wanda suka tattara ilimi ne ban mamaki a wannan zaman waɗannan manya-manyan ɗaliban shi guda hudu su, kowa limami ne a ilimi amma wani abin mamaki da kasance shi ne ya yi faɗa da su har ya mutu da su shida yana na cikin tarihinsa aka samu wata matsala matsala ce aka samu wani magulmaci shine mansur ibnu yahya a wanda ba mu ne ya zo garin ne sabu ya tarar da wannan malami ya tarar da ɗaliban shi ga sunan manyan malamai su ma baya shakka din zai tafi kasuwanci shi ko wata harka shi za su tafi ci gaba da karantawa sai zo dinga haɗa gulma a gaban malam cewa ai suna bin ra'ayin masu cewa alƙur'anu hadath walaysa qadima har malamin ya gamsu da wannan magana ba tare da ya binciken da ya kamata ba ya fito a bainar jama'a a makarantarsa a cikin taron jama'a ya musu tofin alatsi ne yace ya barranta da su ba yana cewa waɗannan karku yadda su ba ku hadisi daga gare ni makareta ne wa akzabuhum indi ibnu abi usman haka ya bara Cike na aka hana su shigowa makaranta aka kore su aka shiga gari ana zagin su ana fasikantar da su cewa sun yi mutunci malamin da ya nuna da ku shekara 20 kaza kaza kaza kaza rigingimin duniya jama'a ba ne bane mutane ba san tarihi bane hankalin su yake tashi aka yi wata da watanni ya ƙiya dama su gaishe da ƙyar da ƙyar aka ce wani ko sirikin shi ko wani kanin mace shi sirikin da yake da ku ya musu iso ya ce to ya ji zai magana da su da aka zo suka ce alaga ta malam ka faɗi menene kuskuren mu za mu gyara kawai mun ji mun tuba ya ce an ce kuna cewa kaza ya ce ba ma faɗa wannan magana ɗaya daga cikin sai wata kada ya ce alaga ta malam wannan abin da ke ciki shine akidan mu ka duba da abin da ke kuskure ka gyara mu ya karba ya duba ya duba ya ce eh to gaskiya dai anan babu wani abu wanda ni ma ya saba wa akida ta ce to kai mana signature cewa ka yadda wannan akida sai an sha alƙalami yayi sayin ya ce wannan akida ce ne suka shi takardar suka rike suka ce shikenan bayan sun tafi sai wancan magulmacin ya dawo yake haba alga ta mala yara za su wasa da hankalinka kai ka duba takardar da kyau kuwa <laughs> sai aika a nemo sai ce a kawo takardar da yana so ya ƙara duba suka ce wallahi ba za su bayar ba ibn abi usman ya ce takaddan nan nayi wasiya cewa in na mutu a rufe ni da ita a kabarina ina so ranar alkiyama Allah ya mana shari'a da malam akan ta su ma suka dau zafi shikenan sai fasadu zatul bayt shikenan ta wace makanta ibn eh, ibn khuzaimah tana duk labarin yana na cikin sura alamin duwa ibn khuzaimah na shi sa yana da yana da kyau jama'a kullum kamar da muke faɗa mutane su karanta tarihin malaman salaf tarihin rigingimun duniya da sauransu duk abin da kake gani yanzu na kisa fitina azzaluman shugabanni talakawa marasa hankali jahilan gari ɗaliban ilimi magulmata da 'yan tashin tashina masu fushi da masu haƙuri talakawa da masu kuɗi duk da kake gani ko da an yi su ba mun karanta labarin babaka anan ba babin alkurrani zaka zo ka sai an shekarar sha biyar ana wannan fitina take karewa kuma za a ba da labarin cewa an kashe musulmi a cikin wannan fitina sama da miliyan 1 da rabi alf alf wa 500 alf ba shine miliyan 1 da rabi ba sai da kashe musulmi miliyan 1 da rabi a cikin fitina za ku kuma can gaba daga shekara ta 250 jama'a ko zuwa da kamar ta 60 har zuwa shekaru 30 za su bi baya za ka ce kowace shekara fitina ce kawai ka je karanta ko yanzu ka je karanta a cikin da ya wani ya ko a cikin tarihul islam ko a cikin tarihul umam wal muluk duk wanda ka samu je karanta zaka ci kai tana ci iri daban-daban ta cikin gida daban da ta waje wannan waziri yayi ma wannan kaza an halifofi guda uku a jira na Banu Abbas sai da ka samu yan fada su sun dinga cin musu mutunci akwai wanda wanda aka tsire mai idan akwai wanda aka sa shi a gidan yari kamar kabari aka toshi akwai wanda aka ta dukan shi har kurmanci duka halifofin su kansu kuma su ya suka musu waziransu duk zamu zo mu jin Allah ya kai mu da wajen so da ka rigimu ne waɗanda suka dinga faruwa suka dinga faruwa ka kitsa illailil mublim kuma duk wanda ta faru yanzu an taba yin wata irin babu wata sabuwa so haka ibnu khuzaimah ya samu wannan matsala har ya mutu ba su sake shiri da daliban nan ba to da haka dai ana mishi wannan lakamin ana ce mishi imamul a'imma limamul limamai musamman kuma saboda a zamanin shi ya kai kololuwa wajen ilimi kuma attajiri ne mai kuɗi ya taba haɗa wata walima wadda ga baki ɗaya yankin kasar Khurasan a yankin kasar ne sabo sai da kowa ya ci ya koshi ya kwashi abinci ya kai gida yawo yasa sa aka dinga yi aka ji aka gayyato duka ma'aikatan girki kama ce masu gidajen abinci da sauran su ce duk ba su aiki aka tafi wata gona daga cikin gonakinsa ya sa aka dinga yawo shela anguwa anguwa ana cewa ranar kaza ga watan kaza malam ya dauke wa kowa abinci kada wanda ya ci abinci a tare a wuri kaza za a yi walima haka aka dinga zuwa da dabbobi wanda suke dauke da laftin abinci da wanda za a yanka sai da sai da aka cika garin kamar ana cin kasuwa aka dinga yanka raƙuma ana gasa nama ana dafawa aka dinga soya waina mutane suka ci suka wuni suna cin abinci sannan suka dinga ɗiba yadda kaga mata suna buki suka dinga ɗiba suna kaiwa gida sai da labari ya baza duk gari cewa yau an yi wata walima da ba taɓa ganin yadda kuma walima ce kawai mutane godiya ga Allah attajiri ne babban attajiri Allah ya gafarta mishi ah, yana da littafai da dama bayan as-sahih din shi akwai kitabul masail wanda littafin fiqh ne ba shafi'i ne a fiqh akwai ah, ah, abun nan fiqh hadisi barira wannan hadisin na na barira sananan hadisi yana da fiqh hadisi barira a cikin juz'i uku akwai kuma kitabut tauhid wannan da aka sani kitabun sa wanda akwai wani kuskure da ya faru gare shi a littafin game da mas'alar hadithu sura na san galibi da sun san qadiya ko ko a nan makaranta an yi karatu Allah Allah ya gafarta musu an haife shi Wulid bin Sabur yanzu kasar abin nan kenan Iran wa talaba al-haditha fi hadathati sinni ya koyi karatu tun yana tun yana yaro dan kankani dan haka ya ya gamu da isaka dan rawiya amma bai ji hadisi daga gare shi ba dan yana yaro ne dan kankani ya gamu da isaka dan rawiya kuma bukhari da muslim ma sun yi riwaya daga gare shi amma ba a cikin sahihi ina fata mun gano ne Na, wa azama ala rihla wa wasala rihlatihi al-ilmiya wa tafa al-bilada wa rahala ila al-afaq ya yi yawace-yawace ya je garuruwa daban-daban daga cikin garuruwan ilimi wasu duk da yake bai kai ma abin da yake su ba kamar kaman ibnu qutayba ad-dinawai ya roki baban shi yana so ya fita jigo ibnu qutayba baban ya hana shi ce ka kaga ma da alqur'ani ya sa hada baban ya ce mashi sai ka kai shekara kaza sai da ya kai shekarun daga shekara 15 din nan ya fita to ya ya da zango a garin a wani gari garin Us ya ya da zango kafin ya isa wancan garin bayan ya tafi labari yake cewa ibnu kutaiba din ya rasu yayi bakin ciki sosai akan wannan rashin da suka ibnu kutaiba da biyi ba ya rasu kafin ya kai gari shi hadiya ibnu khuzaimata bi hibdin wafir ya Allah ya shi falalan hadda mai fadi ya kulu yana cewa ma katabtu sawadan fi bayadin illa wa ana arifu ban taba diga wata tawada akan farar takarda rubuta wani abu ba sai abin da na riga na sani ina rubuta ne kawai dan mutane dan wasu su samu wasata ibn khuzaima an yahuza ijab al ulama wa thiqata Allah ya bashi dama ya samu ya burge malamai ya samu aminci a gun malamai malamai sun aminta da shi ana yaban shi sosai wa yaqulu rabi' bin sulaiman istafadna min ibn khuzaimah akthar mimma istafada minna Arrabe ibn Sulaiman wannan ɗalibin imamu Ash-Shafi'i din babban malamin makarantar Shafi'iyya yana cewa mun ci moriyarsa kamar yadda ya ci moriyar mu ya kasance a majalisin idan ya zauna shi malamin idan aka mishi tambaya ya race da sai sai kalla ya ce ibn Khuzaimah ba sa amsa musamman ta shafa hadisi shi ɗalibi ne a makaranta amma shi ke amsa mafi yawan tambayoyi har akwai ran da wani ya zo ya tambaya malamin ya race da zai ya kawo hadisi mai tambayan dan ya yace to wannan hadisin da ya kawo ya rawaito shi yace wani kaza wani kaza daga wani kaza yace wani kuma waye yace wani kaza su wani ne malaman shi sai yace wai kai nake tambaya ko wani kai nake tambaya ko malam ka ban malam kawai bayani ya ga ba iya da shi ba sai malam yace a to ai da abin da ban sani ba da ba shi yake amsa mun shi arrabe ya fi kwarewa a fiqh shi kuma ibnu kutayma malamin fiqh ne ko malamin hadisi ka kalle sayyidin sa zaga yadda yake babukan shi da fiqh suna da ban mamaki ka ga babu cikin program guda babi babu ma a fi anna kaza kaza kaza kaza sunna idza sah al hadith fi wa idza lam yasah fa innahu yadkhulu fi kaza kaza kaza sai da kawo babi babi ne zaka ga wajen wajen kalma 30 haka haka yake shi wasu ila an hubna biha tumi fa qala wayhakum huwa yus'alu anna wala nus'alu an an tambayi ibn abi hatim game da wannan malamin sai ce tir da ku shi za a tambaya akan mu ba mu a tambaye mu akan shi huwa imamun yuqtada bi limami ne abun koyi yaqul ibn kathir yulaqabu bi imam al-a'imma ibn kathir yace ana mushi laqabi da limamul limamai kana bahran min buhuril ilmi ya kasance kogi ne daga cikin kogunan ilimi fakatabal kathira wasannafa wa jama'a ya rubuta littafai da yawa ya yi rubuce-rubuce ya tara ilimi wa kitabu sahih min anfa'il kutubi wa ajalliha littafin shi na as-sahih yana daga cikin littafai mafiya inganci wa huwa min al-mustahidin fi din islam mustahidin mai zaman kanshi kuma su ukun nan silsila ce mustamirra ibnu khudayba malamin ibnu hibban ibnu hibbana malamin hakim shi kuma hakim malamin baihaqi za ga duk su ɗaya game da ire-iren rubutu su inda suka bambanta kawai shine shi wannan babban malamin sunna ne akan aqidar salafiya ibnu khuzaima amma su shi kuma wancan na ƙarshen na ƙarshen shine bayaki shi kuma ta ta juya akan shi da shi kuma ya zama da wasu malamai asha'ira ne ibnu fawrak su kuma suka kimsa mishi guba ash'ariyanci duk da da ilimin shi ya kai ya kawo sai zama yana rawar kafa akan mas'ala kamar da aka gani a cikin tafin al-asma'u والصفات ماشي ويقول الحافظ الذهبي عني في حداثته بالحديث والفقه يا مهمن تد حديثي da fiqhu tun yana dan yaro hatta sara yudrabu bihi al-mathalu fi sa'ati al-ilmi wal-itqan hay zama abun kwatanci wajen fadin ilimi da kwarewa ibn min a'immati al-jarh wa al-ta'dil ذكره الذهبي في ذكر من يؤتمد قوله في الجرح والتعديل zabi ya kawo shi a littafi wa zakarahu sakhawi dimna al-a'immati an-nuqad yaqulu zahabi zabi yace wa qad na hadar al jihbidan wannan limami ne gwarzo basiran bir rijal kwararre akan sanin mazaji littafin shi na kitabu tauhid yana daga cikin syllabus din wannan makaranta ta mu Allah ya gafarta mishi a wajen hadisi sura eh kwarai ku akwai fassara da ya mata ya mal hadisu sura ya ta'wilin sa ya ne mai canza mashi hadisu sura hadisi ne eh, sananne shahararren shine hadisin inna allaha khalaqa adama ala surati ko ala suratir rahman bahasi ne mai zaman kanshi eh, shi ne mai zaman kanshi in aka bantare shi za a bar abin da ake ciki amma na san dai an tattauna shi anan. a lokuta daban-daban malam albani namu marigayi Allah gafarta mishi da ya karatun littafin hamawiya ya fi fasara shi ma irin ta ibnu khuzaimah irin fasara shi kenan Allah gafarta musu gaba ɗayan su malam sa'idu mai kwano da ya zo nan karatu a littafin kitabu tauhid shi ma ya irin wannan fassara sai aka samu dan uwa malam Umar shine ya fara itiradin cewa wannan fassara fa tana da matsala na tana kuma da mun ko can bayan ta magana da shi malam Albani din to da aka je bincike bincike aka yi samu tattaunawa sai aka ciro wasu littattafai daga sama akwai littafin malam Gunaiman wanda ya musamman akan wannan kabiya akan hadisi sura din na manta asalin sunan juz'i ko kuma maganganun da al-Imam zahabi me sunan shi a bashir kitabu tauhid littafi ne juz'i ne daban akai akan hadisi sura din ya eh, hadisi sura ina jin kowa da sura menene eh, riwayatin wadiraya wani abu makamancin haka zafi ne kankani zaka yi samun shi ko da pdf akan internet da kuma ganin da Imam Zahabi yayi akai a cikin Siru Alamin Nubala da cikin littafin la I'tidal da kuma cikin Kitabul Arsh duka yayi magana sannan kuma gangana Imam Daruqutni a cikin Kitabul Ru'ya da kuma maganganun a a shi malam mai ta'alikin nan da yayi ma Hamawiyya mai sunan shi Hamad ibnu uh, hamad tuwaijiri professor hamad tuwaijiri uh, da dai wasu maganganu da wasu malamai suka yi waɗanda aka tattara suka fitar da natija cewa shi ma dai hadisin da ibnu kutaybata a cikin sharhu mushkilul asar ko cewa hadisin dai shi ma yana nan a cikin qawaid amma na sauran hadisan sifat ba za a canza shi yadda salaf ba sa canzawa din ba za a mai fassara a ce a murde shi a ce a wasu maganganu waɗanda suke ba su bane kadiya ce doguwa ba na so na bantare ta ne ana da kun bari kawai da aka ishara kowa ya je kuma ya nemi son ko ya tafi bincike aka nan ajin jarwar ta ne ko na wallahu a'lam Allah sai zahabi yake cewa a cikin al'ibar fi khabari man abar yake cewa sanata 40 14 wa 200 shekara ta ɗari da goma sha hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha iltaqa Muhammad ibn Humayd al-Tusi Babakar al-Khurrani fa hazamahum Babak wa qatala al-Tusi aje magana da ake yanzu yanzu a wannan shekara sarkin musulmi a mu'amur ya ƙara turawa da sojoji ƙarƙashin kwamanda mai suna muhammad bin humaidin tusi suka gamu da wancan batacce shine babakan lukurren a azerbaijan babak yi fata-fata da su fa zama ku babaku wa tusi ya kashe ma kwamanda kuma kamar da zahabi ya faɗa ko kuma ibu nazir ya faɗa ya ce qatala ma'ahu khalqan kaseeran min jayshi ya kashe da dama daga cikin sojojin saura kuma wan hazamal baqun sauran kuma suka wadi Wafiya wujjiha abdullahi ibn tahir ibn al-husayn ala imrati khurasan aka baiwa wannan mutumi gwamna kasan khurasana wa atahu al-ma'mun 500000 dinar ya bashi dinari 500 amma ce an bashi Ah, me za a ce kenan irin irin an bashi grant kenan ko wa tufiya ahmad ibn khalid al-zahabi al-himsi rawi al-maghazi an ibn ishaqa wa kana mukthiran hasan al-hadith sai kuma mai riwayar littafin maghazi daga muhammad ibn ishaq wanda sunansa ahmad ibn khalid al-zahabi al-himsi mutumin kasar sham ah, yana da hadisai a cikin al-kutubul arba'a wato Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah kuma Hasan al-Hadith ne kamar da Zahabi ya faɗa ana wa fiha Abu Ahmad al-Husayn ibn Muhammad al-Marwazi al-Mu'addib fi Baghdad sai kuma malam baban Ahmad al-Husayn dan Muhammad al-Marwazi ya rasu a kasar Baghdadza malami ne mai karantar da yara shine mu'addib min kana min huffaz al-hadith babban malamin hadisi ne rawa an ibn abi zi'bin wa sufyana wa khalqin wannan duk malaman sa ya daga cikin rijalul jama'a wani ya tambaye ni nan me ake nufi ne da jama'a nan da ake yawan fara to al jama'a shine bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah waɗannan as-sittatul usul su ake nufi da jama'a wasu sukan ƙara da littafin musnadul imami ahmad domin da wuya ne kuma dama ka tarar wani na daga cikin rijalul jama'a kaga bai da shi a cikin wannan musulmi da wuya abu ne kadan kwarai da gaske zaka ba sai an kara da shi ba tasilul hasil da zaran an ce wane rijalul jama'a ne to al-mafrud annahu thiqa so da bukhari da muslim sun mai riwaya to faqad jawazal qantara ya tsallake gada wa fiha al-faqih abdullah ibn abd hakim abu muhammad al-misri wa lahu 60 sana sai kuma abdullah bin abdulhakami bin a'ayan wanda kakanninsa din wannan abdulhakami bin a'ayan bararren bawa ne ga Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda halifan musulunci wannan mutumi ya rasu ya da shekara 60 dan kuwa an haife shi ne shekara ta 155 kamar yadda ya zo a cikin littafin siru alamin nubala yana da littafi mai suna kitabul amwal da kuma littafin manaqibu Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz babban dalibi ne a makarantar Maliku al-Imam an-Nasa'i kadai a cikin ashabul kutub sita ya fitar da hadisin wa kana min jillati ashabi Malik mutumin kasan Misra ne yana daga cikin manyan daliban Maliku afdat ilayhi eh, ri'asatu Misra ba'da ashhab shugabancin ilimi a kasan Misra ya kai gare shi bayan ashhab وقيل إنه وصل الشافعية بألف دينار يتأبى وشافعي كوتر دينار الدبو وله مصنفات في الفقه كمان كتاب الأموال إنسا كنا وهو مدفون إلى جنب الشافعي قبر سنة قصد قبر شافعي قتل مصر وفيها أبو عمرو معاوية بن عمرو الأزدي sai kuma Abu Amr Muawiya bin Amr ibn al-Muhallab al al bagdadi al-hafid mujahid nan mutumin ƙasar bagadaza malami kuma sojan musulunci shi ma wannan ɗaya ne daga cikin rijalul jama'a kutubu rawa rawa'an za'ida wa tabaqati malaman shi kenan wa adrakahu hul bukhari bukhari ya riske shi yawa daga shi kai tsaye sauran kuma bil wasita wa kana batalan shuja'an ma'rufan bil iqdami war ribat gwarzo ne jarin sananne an san shi da shigewa gaba wajen jihadi aka ce shi kada yana iya zubar da sujuji ashirin lokaci guda wato karfin shi na mutum ashirin ne kuma gani 20 horsepower kenan nan a ci sanata 15 wa mi'atay shekara ta 100 da 215 wa fiya dakhala al-ma'mun min darb al-sisa ila ar-rum a wannan shekara ne ma'mun ya shiga kasar rumawa a yanzu kamar ka ce ƙasar turkiya kenan da can gabashin turai ƙasashen rusiya ɗin ya shiga wannan wajen ta ɓangaren misisa waftata hisna ƙurra, an watan da ƙarfin tsiya da ƙarfin yaƙi ya buɗe wannan gari mai suna hisnu ƙurra, wata sallama talasta husunin bil amani ya kuma karɓi wasu garuruwa guda uku masu katangu su kuma suka miƙa wuya ba tare da an yaƙi ba sun maƙadima dimashqa sannan ya dawo dimashq wafiya fiya tufi al-hafid ishaq ibn ibrahim ishaq ibn isa ibn tabba al-baghdadi nazilu adna sami al-hammadaini wa ta'ifa shi kuma malam malam ishaq ibn isa ah, ibn tabba dan uwan dan uwan ah, Muhammad ibn Isa akwai malam Muhammad ibn Isa wanda shi ma babban malami ne zamu tarihin sa a gaba ya rasu jihar shekara 224 Al-Imam al-Bukhari yayi ta'liqin hadisi daga gare shi haka al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah su ukun sun fitar da riwayar su wannan uban su daya wannan Isa ibn Isa shi kuma wancan Muhammad ibn Isa al-Baghdadi Naziru Adna wanda ya ji karatu daga Hammadu dan Zaid da kuma Hammadu dan Salam wa fiha mufti ahli Balkh Abu Sa'id al-Khalaf ibn Ayyub al-Amiri sahibu Abi Yusufa sai kuma dalibin Abu Yusuf al-Qadi wanda yana daga cikin rijalul Tirmidhi ne kadai shi wannan mai suna Khalaf bin Ayyub al-Amiri sami'a min ibn min auf an al-arabi shi malamin sa ne wa jama'atin min al-kibar da wasu manya wa kana zahidan qudwatan abun koyi ne mai gudun duniya rawa an yahya ibn ma'in wal kibar al-imam ibn hibbana ya ambaci shi a cikin kitabut thiqat amma wani abun mamaki kuma a wurin ya jarraha shi yake cewa innahu kana murjiyan ghaliyan ai ba murji'e ne mai zurfi dama hanafawa murji'anci bai musu wahala yace da haka bai dace a karbi riwayar su amma kuma cikin kitabu sun kare fada ba cikin kitabu da jirgin ina ba ta mun gari da haka hadisin sa ana ana ana dan kyama hadisin sa ibnu hajarin ko shi da zuwa a cikin taqrib bai sannafa shi sannafawa ta cewa mutumin kirki ne ko mutumin banza ba sai yace kawai ba afahu ya ibn ma'i shi bai faɗi tashi fatawa akai ba haka hadisin shi zai iya zama ya tabbata ne kawai idan ya samu mutaba'a ko ya samu shawahi amma ba za a karbi tafarrudin ba al-Imam Tirmidhi ne kadai ya fitar da riwayar sa daga cikin ashabul kutubus sita wallahu a'lam wa fi al-allamatu Abu Zaid al-Ansari Sa'id ibn Aus al-Ansari sai kuma al-allama babban malamin nan Abu Zaid al-Ansari shine Sa'id bin Aus bin Thabit ibn Bashir jikan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Thabit ibn Zaid ibn Qais al-Khazraj ɗaya daga cikin sahabbai alarammomi tun manzon Allah yana rayu salawatullahi salamu alaihi shine kakan shi can sama da haka wannan jikan sahabbai ba an sare malamin lugha ne al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun yi riwaya daga gare shi ya rasu wala hun salasun wa tis'una sana shekara 93 روى عن سليمان التيمي وحميد الطوي والكبار وصنف التصانيف يا رب شرب سنة داما وقال بعض العلماء واسمع لم يسكت كان الأصمعي يحفظ ثلث اللغة أصمعي هدت ليبس أكون إلمين نهرشي وكان أبو زيد يحفظ يحفظ ثلثي اللغة شكو أن أبو زيد هدت بيبس أكون وكان صدوقا صالحا وتمن كريكي نمي قسيا wa fiha Muhammad ibn Abdullah ansari sai kuma Muhammad ibn Abdullah ibn al shine wannan makiyayi malamin Imam al-Bukhari daga cikin kibaru kibaru Sheikh bukhari to Bukhari kuma na da irin waɗannan malaman masu suna Muhammad bin Abdullah wajen mutum guda biyar akwai Muhammad ibn Abdullah ibn Haushab akwai Muhammad ibn Abdullah ibn Musanna ansari akwai Muhammad ibn Zaid akwai su wajen mutum biyar ne zaka sai ka tantance wanne ne. wannan yana daga cikin mutane masu manya-manyan isnadoji din nan gajajjeru a alimamu bukhari na yin riwaya daga gare shi ko dai mai fulafiyat ko kuma mai ruba'iyat akwai fulafiyat daga anas daga shi wannan malamin sai humaydun za ka ji ga yana an a cikin malamin shi daga Humaidu kuma sai anas haka isnadi ya kai matuƙa wajen gadarta ina fata mun gane wannan daga shi kawai daga daga bukhari kaji ya ce haddathana muhammad ibn abdullah al-ansari suka ji ya ce kawai an humayd al-tawi an anas ibn malik to wannan kaji shi ya kamata ka tashi ne kai rawa kai rawa ka tada saboda wani isnadi ne zahad ina fata mun gane wannan sannan yake yi riwaya kuma daga gare shi mai kwarhudu ta ta hanyar da ya haƙi da yau anas daga shi malam Muhammad ibn Abdulahi din daga babansa Abdullahi ibn Musanna daga Sumama daga Anas dan Malik akwai riwaya irin waɗannan ɗaya ɗaya haka haka wannan malamin yana daga cikin manyan malaman Bukhari irin su Ubaidullahi dan Musa irin su Abu Asim an-Nabi irin su Makki ibn Ibrahim kuma Makki shi ma zaka zo ka ji a wannan shekarar yarsu Makki ibn Ibrahim wanda shi ma yana da isnadi din sai dai shi laysa mukthiran gaba ɗaya ta a cikin bukhari bata kai guda goma ba guda takwas ne ko bakwai shi ya kanshi yake jin haushi yana cewa da na san mutane za su buƙaci ilimi na haka da na tsaya na koya da yawa saboda shi yana zuwa yawon kasuwanci ne ya an ce da kanshi yake cewa ya taka daga su zuwa ƙasar makka da ƙafa daga balha zuwa makka ya yi aikin hajji so yace kuma sosatin na a ciki kamar guda hamsin da kafa shi taka don suka je ga tabi'ai nan yayi riwaya a gun tabi'ai kamar wajen mutum 17 ko 20 yace da na sani ba zan kunshi komai a gun kowa ba sai tabi'ai sai su rubuta tabi'an kawai su kama kasuwa sai kuma daga baya sai aka buƙaci wannan ilimin amma kuma ba yawa kuma gani jama'a to haka mutane suke irin wannan asarar da sun tsayawa sai ga mutum an haife shi a gidan malamai ko a garin malamai ko a inda yake ilimi ko yake sana'a ya tsaya ya koya sai daga baya sai dinga nadama to a shi da ma ya koyi kaza ya ga na bayan shi sun wuce shi aka abu sai ya ba ta irin wannan abin da yake mu da mu aka fara izala da mu ake zuwa wa'azi tun da eh to sai mene kuma su makanan fakana maza kai ne kake rike rafi kake tun ana daurawa a ka hakunan kai dinga ya dinga abun nan kamar jirgin kasa ya wuce ta kusa da kai amma ko baka yi karatun ba eh mana wani wanda wani wanda a sanadiyar wannan yawon wa'azin aka ga uwar shi aka aura sai zo a haife shi ya karatu ya ilimi kana nan kana da kyar lasfika wallahi tallahi bil akhas wannan ma baki ne ko ku ce na faɗi shi na yau mutane shi galibin mutanen da suka rayu da mala albani na mu marigayi wannan abin shi za su koma kan shi na rantsi da Allah da ya hadisi da ba galibi saboda mun koma kawai ba da aikin banda wannan amani din amani mu mun rayu da albani mu ne manyan ɗaliban shi mu ne muka san sirrin shi mu yake ji da mu ma mutane sun kiɗa su ci gaba da karatun da aka san shi da shi sun koma sai dai wasu rigingimu kawai na rayuwar duniya to gara ma wanda ya koma kawai duniya yake amma wanda yana jin har yanzu shi ɗalibin ilimi ne amma kuma baya karatu za ka dai koma nan gaba kaɗan ka ba da shekara biyar takwas goma sha biyar ashirin nan gaba kana nan sai ka ga 'yan nan da suke albani sign ko wasu za su daga can nesa su fiye haya islam za su zama malamai shi kuma bai yi ilimi ba sai shi wannan ya rafa wancan ce ba ba shi ba nan aka kawo ta fa albani sign ka jawo ya yi ilimi ko kuma kana nan kana yawan banza ko baka samu kuɗin ba sai nan kufarci sai zunubin da ka tara kanka na fitina kullum tarihi haka yake mai ta kanshi makki ibn ibrahim zaka ka je karanta wannan tarihi a cikin tarihin sa cikin sirr alamin dubara da kanshi yake cewa da na san za a buƙaci ilimi na da na tsaya na yi gogori da tabi'ai ibn abbas yana cikin tarihin sa karanta littafin eh, bin al-imam al-baihaqi haka al-imam al-imam eh, eh, az-zahabi ma ya ruwaito a cikin sirr alamin dubara da a cikin at-tarikh din ibn abbas bayar rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai na ce ma wani bai faɗi nan ba an ce mashi zo mu je mu koyi ilimi yake hawa daga rasuwa annabi mu kuma muna koyon kasuwa gun wasu yaushe za a buƙaci ilimin mu kaga su tunanin su ma mai kyau ne saboda ƴan yara ne suna ganin Abubakar na duniya Umar na duniya Usman na nan Aliyu na nan Aisha na nan Abu Huraira duk waɗannan tikatikan malaman suna raye yaushe ma za a kai gare mu kafin waɗannan su kare ice ni sai na koma na cigaba da koya har yake shan wahalar yadda yana ɗan gidan su manzo Allah sallallahu sharifi sai je tsuguna a kofar gidan malami yana jiran shi har bacci ya kwashe shi har rana ta ta take ta bugi kunnen shi ƙasa ƙasar sahara ta rufe mai jikinsa yana jiran malam malam ya fito ce mishi baka aika a kira na ba ce a ba komai alaga wata malam yace sai wannan mutumin ya rayu har ya ga ibnu abbasin ya zama irin malamin da ya zama duk duniya ba wanda kai suna Alƙur'ani. kuma duk wannan abin a cikin yan shekaru ne biyar shida bakwai takwas ba su shekara sha biyar ba ya zama irin wannan malamin malamin da babu wanda yake da irin iliminsa ka je ka karanta kissar tattaunawar da suka yi da muawiya tana nan a cikin a cikin al-mu'jamul kabir na imam tabarani al-mu'jamul kabir wanda yayi kai wa muawiya ziyara sai muawiya yake ce musu sa'id dan zaid su amr dan as yau bari in ma ibnu abbas irin tambayoyin da ba zai yi amsa ba suka ce ka kyale shi wallahi ba za ka yi kure shi yace zan gwada ya dinga mai tambayoyi me ka ce game da kaza ya dinga wazi ya dinga wazi daga baya muawiya take cewa gaskiya ne wannan yaron ba zai kurwa a shahid ne ya tsaya ya koya ne akan kai a san da ya kamata ya koya amma kai baka koya san da ya kamata ka koya ba kuma kana so ka yi malanta kana so ka ci gaba da danganta kanka da wanda da malan da aka san shi so wannan shine afatul rijal shine barnar da mutane suke ciki Allah ya tsare wallahu musta'an zaka jama'a dole zai koyi ilimi ko yayi daga kai kawai in ba za ka yi daga kai ka dina bata kanka lokaci ka dina bata malamai lokaci kawai tafiya ka kasuwa ko gona ko kasuwanci ka je ka bude gidan sai da kaji da kwai ko ka je ka nemo inda ake irin eh, eh, nozi na sai da ganye yanzu naga suna suna kasuwa sosai ko ka nemi ka nemi barika ka dinga ba masu rake haya kuma gari ko ka je koyi dinki ka je koyi saka da da da da kafinta kawai ka ci gaba da sana'a in Allah ya nan kake da budi halaka ne next angwaci amma dai a hakan ba za ka zama next malami ba ba za ka zama Allah ya tsare ya ci gaba da cewa a okay wannan malami Muhammad ibn Abdullah ibn al-Musanna al-Ansari wa asha sab'al wa tis'ina sana ya rayu shekara 97 ya kusa cimma karni wa ki min kibari shuyukh bukhari yana daga cikin rijalu sitta shi ma sai dai akwai ta matsala da ya faru da shi Allah ya gafarta mishi shine malamin hadisi ne amma baya aiki da hadisi mazhabin Abu Hanifa yake bi a cikin haka suka ce haka suka ba da labari a sa, saboda ya gamu da su zufar da su Abu Yusuf al-Qadi shikenan sai suka koya mishi cikin Abu Hanifa na ra'ayi na kiyasi yana kantar da hadisi amma dai shi a mazhabin fiqh da wancan yake yi eh shi kuma abinda Allah ya gamshe shi da shi kenan Allah ya gafarta mai wa fi na na a bai riski Abu Hanifa wadannan waɗannan da su riska eh Iba dole bane shekarun ya zama sun sa ya riska ba dole bane in ba sa kusa da juna a lokacin ko yes kwarai da gaske ya riski tabi ai da aka ya riski zamanin Abu Hanifa ba amma bai riske shi a matsayin malami da dalibi ba wa fiha Abdullah ibn al-Mubarak al-Suri sai kuma malam Abdullah ibn al-Mubarak ibn Ya'la kenan as-Suri Abu Abdullah al-Hafiz sahibu Sa'id ibn Abdul Aziz wanda yake wato dalibi ga Sa'id dan Abdul Aziz kala Yahya ibn Ma'in kana Sheikh Dimashq ba'da Abi mishari shine malamin Dimashq bayan Abu Mishar shike bada fatawa wa kala Abu Dawud kana rajul sunnati ba'da Abi mishari shine malamin sunna bayan Abu Mishar sai malai ci gaba da cewa fiya Abu Sakani Makki ibn Ibrahim al-Balkh shine da muke magana akan shi al-Hafiz rawa an Hisham ibn Hibbana warki ba wa huwa akhiru marwiya min as-sikati marwa min as-sikati an yazid ibn abi ubayd aisha nayfan wa 90 sana wa huwa min kibar shaykh al-bukhari haji shi ma imam bukhari an shekarun ana ta mishi mutuwa wannan sunan shi makki bin ibrahim ibn bashir al-balkh mutumin kasar balkh al-hafiz rawa an hisham ibn eh, hibbana da kibar yana riwaya daga Hisham dan Hibban da kuma wasu manyan malamai yana yana riwaya har ila yau Bukhari yana riwaya daga gare shi daga Yazid dan Abi Ubaidin daga Salamatu dan Aqwa Salamatu dan Aqwa da zaka ga su ma duka daddu dama a duniya Yazid dan Abu Habib dan Abi ah, dan Abi Ubaidin ya dade a duniya haka Salama sai sai suka ba mu Bukhari din wannan isnadin gajere kamar da muka ambata yayi tafiya aikin haji sau 60 kuma yayi aure sau 60 haka aka ce mata ne yayi aure saki duk in yaje aikin haji ya dawo sai ya canza mata haka yake saka <laughs> duk shekara yana da amarya mun gane haka yi dinga wannan aure auren Allah ya gafarta ne eh. ya tara yaya da yawa kwarai da ya bin zuriya kuma attajiri ne mai kuɗi ba wannan aikin hajin da yake zuwa ba wai kawai yana zuwa salati bane da kayan kasuwanci shi yake zuwa eh. <laughs> a wata daga bane ban mutum ne yayi yana da kayan kasuwanci shi karabka guda na'am sai ce ah, wa huwa min kibari shuyukh al-bukhari shi ma daga cikin manyan malaman bukhari shi ma ɗaya daga cikin rijalus sitta amma bukhari kadai daga cikin ashabul kutubus sitta shine sa sauran biwasi tsari wa huwa akhiru marrawa an yazid ibn abi ubayd shine malamin nashi da muke fara yazid dan abu ubayd dalibin salamatu dan akwa tabi'i ne yazid din to wannan makiyu shine karshen masu riwaya daga gare shi haka yana ba bukhari wannan isnadin makiyu in ka ji ya ce haddathana makiyu ibn ibrahim sai ka ji ya ce haddathana yazid ibn abi ubayd an salama tsakanin annabi da da bukhari mutu uku ne kai a tsakankani sulasin ne shi وفيها أبو عامر قبيصة بن أقبى السوائي قولنا ما لم يشي قبيصة ابن أقبة السوائي الحافظ الآبي شما وانا ببن ما لم ينك إمام البخاري yana da wata kisa mai ban sha'awa shi wannan zahiri ne ba ruwan shi da duniya akwai wani dan dan sarki ana ce mashi eh, Dulab ibnu Abi Dulab dan sarki ne kuma yana son koyon karatu sai yana biyo almajirai ana zuwa makaranta sai aka zo makarantar Kabisa Kabisa ashe ranan bai fito ba to kuma ba ana ana jin kwarjinin sa ba a iya zuwa a taso shi kuma dan yana bacci ko yana wani nazari ne ko sai mu jira mu gani da aka jira shi wannan dan sarki sai ya ga shi babba ne shi ba zai jira ba kawai sai ya je ya kwankwasa ya kwankwasa ya kwankwasa malamin bai fito ba can da ya fito cewa yake kwankwasawa kowa ya shi ce waye ya kwankwasan kofa ana tsore shi kuma a tsore dan sarki kuma dan sarkin da da da abun da yake zuwa da odalin shi yake zuwa irin 'yan sandan nan mugaye masu ƙarfi ya ce ko a faɗa ko babu karatu dole aka faɗa aka ce wa ne kai ne ka je mun ƙofa sai ya ciro wani eh, busasshen bure da haka aka ce eh, ragi dan gajere haka a jikin kuturin shi wannan ya kaga wannan ce wannan ya ishe da ka ban da bukata a gunka ko banka ubanka shi ka fita wallahi ba zan baka abinci na ya kore ba ruwan shi ya yi kore shi kawai sai gana da bukata ba a hannunsu ne har za ka ji tsoron su ko za ka tsoron kansa hana ke tashi shi kafta ba a kwankwasa mun kofa ta akwai malamai waɗannan masu izza ba a ba a musu waya ba a bazantana ga musu flash ko ga musu text yanzu ya na rina hankali na yanzu zamanin rina hankali duk wanda yake balanta a yanzu ai ai ita kanta ba na sai ibtila'i ne mai zaman kanta gara a ce kai talaka ne da a kai malami ne bala'in da talaka ke fama da shi jaraba wanda Allah ya mishi wala ba ta kai ta malami ba wannan zaman na rantsi da Allah wanda wanda yake malami ya san wannan ko na boko ne ba saboda kana gwagwarmaya da da mutane ne waɗanda suke ba ilimin suke so na ɗaya kenan na biyu kuma wanda za su raina ka kana so su gane su kuma suna raina abin da kake ba su sannan kuma za su na bibiyan abin nan gazawa ka ne suna neman gazawa ka ba alfarma kake yi ga irin su sarakuna na jan haushin malamai jahilai na jan haushin malamai ɗaliban su ma na jan haushin su matan su ma na jan haushin su wani irin bala'i ne wani Allah ne kawai kake fata idan bai jawo ka shi ma sai ka yi ikhlasi kaga ai wannan wannan irin abin da ake cewa ne not enviable situation ba abin da za a yi maka hasada akan shi ba ba mun ai ma hasada bane akai la maqamun la yusadu alaihi ar-rajul to to da haka sai sai kore shi yake bashi qabisa malamin su bukhari raka ji yana yawan cewa haddathana qabisa as-suwai gaban eh, malami ne ahadul rawa an qutr ibn khalifa wa tabaqati fa akthara an thawri ya yawaita daga thawri qala ishaq ibn sayyar ma ra'aytu shaykhan ahfadha min ban ga wanda ya kai shi ba waqala akharu kana yuqalu lahu zuhudu ahli kufa zahidu ahli kufa ana ce mishi zahidin mutanen kufa wa kana hannad ibn surri idan zakarahu dama'at aynahu wa qala ar-rajul salih hannad ibn surri malamin imam tirmidhi dama yana daga cikin masu yawan kuka da wuya ya karatu ya tashi bai musu kuka ba haka yake awwahun to duk sanda ya kira sunan wannan zai ce wani ya ba mu hadisi haddathana qabisa sai kawai ya fushi musu kuka a makaranta haka yake musu kullum sai ce rajul salih wa fiha a dai wannan shekara muhaddith maru ali ibn al-hasan ibn sufyan sai kuma malam ali ibn al-hasan ibn sufyan malamin hadisin kasan maru rawa an abi hamza as-sukkari wa ta'ifa wa kana hafizan kathira al-ilm mahaddaci ne mai yawan ilimi kathiran katabal kathira ya rubuta abu mai yawa hatta kataba taurata wani injila wani mutum ya rubuta qur'ani ya rubuta hadisi ya rubuta fiqh har ya tsallaka wajen musulunci ya koyi a taura da injila ya zama abin da shine shine eh, irin irin zakin nake ke zaka ce goma bera, yana jayayya da kafirai yana kuris ya zama shine wakilin musulmai a wannan harka amma sai da ya koyi qur'ani ba wai haka nan kawai ya auka ta yadda mutane suke yanzu ba وفيها يحيى بن حماد البصري كما مالن يحيى ابن حماد ابن زياد البصري wannan sirkin Abu Awana ne Abu Awana sahibu sahih sirkin sa ne Imam al-Bukhari ya riwaya daga gare shi da Muslim da Imam Imam an-Nasa'i a cikin a cikin An-Nasikh wal Mansukh Imam an-Nasa'i a littafin An-Nasikh wal Mansukh Imam at-Tirmidhi da Nasa'i da da da da Ibn Majah ma cikin hadisin Eh, a cikin asabul kutubu sita abu dauda ne ko bai ruwa daga gare shi ba sunan shi yahya ibnu hammad ibnu abi ziyad al-hafiz gashi nan ma yace khatanu abi awad aka ce khatan shine siriki wanda ke auren iyar mutum sami ash-shu'bata wa tabaqata ya ji shu'ba da kuma sa'annin shu'ba za mu saurara anan jama'a saboda mun fara a makari muna da wani dan ah, uzuri insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم